Departement ɗin Gaya da Jinju suna raba iyakoki ne da Benin da kuma Najeriya. Wannan cuɗayya ya ba da gudunmuwar kasuwanci ta hanyar kasuwannin da ke ci kowace rana. Sai dai masu fashi da makami suna cin karansu ba baka inda suke wa jama'a kwace duka da matakan tsaron da gwamnati ta ɗauka. A cewar kwamishinan Jama'an tsaro na Gaya, ya kamata jama'a su ba su haɗin kai wajen fallasa 'yan fashin. Abun ba ya ƙare ba ne ba, kada a gaji. Dan ko yanzu ma da kwai wasu 'yan matsaloli wanda ke tasowa na wasu 'yan sace-sace wanda in al'umma ba su bamu goyon baya ba da kwai wuya a ce haƙan ta maruwa ruwa kun ga garin gaya gari ne wanda ya girma kuma kun ga jami'an tsaro ba su da yawan da za a cewa kowane wuri na garin gaya a ce an sa jami'an tsaro abu ne in kana cikin gayuwa da irin da za a yi koyo ko gobe tana yiwuwa abin ya faɗa maka kenan kayan abin ya faɗa maka in ka ga abin da ka ga kana iya taimakawa bisan shi ka taimaka don a samu a shawo kan matsalar da ake fama da ita Bayan jama'a su ma sarakunan gargajiya akwai rawar da ya kamata su taka a sahun gaba, amma sai dai a cewar sarkin ya kamata a ba su kima da kuma darajar da suke da su musamman domin taimakawa wajen murkushe wannan al'amari. ‘Yan fashin da makamin muna rayuwa ne tare da su, sai dai inda matsala take da zaran aka fallasa su aka kama su kwanaki biyu sai kaga an sake su sai su dawo cikin gari su rinka tsokanar mutum idan ka shaida wa hukumomi kuma ba a yi musu. Jami'an tsaro da suke sintiri a cikin garuruwan mu ba sa haɗa kai da mu. Mun taɓa bayyana waɗansu ɗan fashi, amma da zarar aka kama su sai su ci hada mai gari yana da hannu a ciki, sai an bincika a gaba haka ba. A gaskiya muna da kimar mu da mutunci, ya kamata a rinka darajanta wannan yaucin namu. Tare da wannan ƙalubale na tsaro da yake ci gaba da haɓaka, akwai gudunmawa Mawar da jama'a waɗannan departament ɗin biyu da suke cuɗayya da rayuwa tare ya kamata su kawo.